annabi shaibu ya tura ta je kira annabi Musa lokacin yana ba kun zuwa ne Madiyana da ta zo ta ce ma uban da annabi Musa ya kwashi labari na ya bashi wallahi laifi yayyo kuma sarkin garin yayi mai hukuncin kisa Shi ne ya gudane ce to mulkin fir'auna kwantar da hankalinka nan mulkin fir'auna bai kawo nan ba Shekantaka ta iyakar ta Masar yanzu abinda nake so ka gani dai na tsufa ‘ya'yana mata ne ka gane su nan ga bisa shi Allah ya bamu kullum cikin rikici ake wurin dushe da ka zo in ɗauke ka jinga ka rinka kulan min da bisa shinga shi ne ta ce ya abatista eh, eh, eh, a jirhu ya babana ka ɗauke shi jinga inna khaira minista a domin mafi alkhairin wanda ya kamata a ɗauka jinga alƙawiyu al'aminu shi ne mai ƙarfi kuma amintacce kaga waɗannan suna daga cikin qualities ɗin da ake so ga shugaba ya zan mai ƙarfi amma to kun zaɓi tsoho ga ya can ya langaɓe muku ya koma kamar langaɓu mata ta ta fi shi a takka don haka ku sake zaɓin tsoho to ga wani nan ya hito dudduki ya ta yada sanda kuma sai ya kawai a zaɓai wato a koma 'yan gidan jiya kenan a koma a gidan je ai ai sau guda gyadan makaho ke kuna ko ai mun ga illa zaɓen tsoho kun ga illa zaɓen tsoho ko baku gani ba don haka yanzu mai ƙarfi wanda adda jini a jika ya kamata a zaɓa amma mutum na taya da sanda to mu zaɓe ka koma can ka yi kwance <laughs> kaga ashe kenan qur'ani yana nuna mun dangane da wannan magana ta wannan da ya ta annabi shayab wanda ya kamata a dauka aiki shine alqawiyul amin mai karfi kuma amintacce ina aminci yake ga wanda bai san Allah ba babu a lissafin su cewa wai talauci ya karu da wani kashi mai yawa a shekarar 1970 da kaza talauci a Najeriya da kashi goma sha ne a shekarar 1990 da kaza ya koma kashi 30 da kaza yanzu kuma a shekarar 2010 ko da 20 da kaza talauci ya kai kashi wajen 50 na ce a wasu alƙaluma waɗannan mutane suke amfani da su ne suke gano talaucin mutane suna bin mutane da gida-gida su ga wanda ya girki da wanda bai girki ba suna da waɗannan ma'aikata da suke wannan ko kuma dai kawai sukan zauna a ofis da su sha shayi su ce ai dama ana fama da talauci kashi kaza to ko ma wani ma'auni suka yi amfani da shi ni dai kam wannan ma'aunin nasa gaskiya ban yadda da shi ba ni ban yadda irin talaucin da ake faɗi ɗan ya kai haka ba ni ina ganin ni'imar da Allah ya mutane a yanzu na wadata da abubuwan abin hannu ba ka ma haɗa shi da a lokacin da ake 80s ni da duk da karancin na, zan ba da labarin abin da ya faru a 80s amma abin da ya 70 to ma lokacin ma sai dai ma rike hannuna to yanzu a ƙananan na ga ga dattawan mu nan suna nan kusa da ni a unguwar mu na san mutum nawa suke da mota wallahi mun san iyaka masu mota amma yanzu wallahi ban san ce maka ga adadin masu mota a unguwar mu ba wannan talauci ne ko kuma arziki ne gidaje a mu duk jinka ne akwai masu kwano jifa-jifa amma yanzu ban ni an gaba ɗaya ba gidan jinka ko ɗaya talauci ya kawo muka cire jinkan nan muka sa kwano ko wadata ce da idan mutum zai yi biki ya yi sabon aure fai budurwa ya aura sabuwa ful amma wala kayan da zai sa ya angwanci da shi dama an san wanda yake da hali shi ya dinka kaya tun shekaru wurinsa ake zuwa karbe aro kuma ba a jin wani abin kunya ne ya faru ya karɓo kayan da zai sa ranar biki yanzu dan Allah wani ango ne ya taba zuwa ya aro kaya wajen zai biki babbar riga zai ɗinka mai aiki watakila aikin hannu ma watakila akwai wanda yake sa aska ɗaya aska biyu kai akwai mai sa tokare wannan talauci ya kawo ko abana nan da za ka kirga kayan mutum watakila in yana da kaya watakila set uku set hudu a wannan ai hali ne set hudu ta yanzu riga inda fati riga tana kai in ta sha ruwa ta fara kodewa ce kai wannan asalimata da Allah ta sha ruwa sai a kyautar da ita yanzu haka ne yanzu duk wannan talauci ne muke ciki to mu dawo bayan Allah abinci da muke ci da ni dai na san da in kaga an yi shinkafa to daga ranar sallah sai ranar sallah kar ma ka cire ranar sallah ce kawai ake shinkafa tuwo ne tuwon ma tuwon dawa ko tuwon gero waɗannan bare baranin kwaɗayayyu su tuwon gero suke yi amma mu tuwon dawa muke yi abin tuwon dawa a wani amma waɗannan na fata dai a nan ba wani koleji ko masara ma daga baya ta fito har ake wani tsari a yi surufe a kai waye nika duk wannan muna yara ba mu san shi ba tuwo fari sal haka za ka gan shi tuwon masara yanzu dan Allah gida nawa ake cin tuwon dawa ma wallahi sai ka koma can ƙauye ƙauyen ma su ma sun dina ci masara ce wai yanzu ba za a iya cin tuwon datsa ba wai sai an kai wa inji ya surfe ya wani wane ne an tankade sannan a zo a yi tuwon da miya dai in ka ganta dai koriya shadda ka ganta alhamdulillah masha Allah amma yanzu miya in ba a ga ja ta ko da ba nama sai an ga biya ta yi ja sannan za a ci duk wannan a talauci ne duk wannan muna kuka wai wai wannan cikin talauci jama'a ni sai nake ganin kawai rashin godewa Allah ne rashin godiyar Allah ne kawai ya mana katutu shi yasa Allah yake cika alƙawarinsa in ba mu gode masa ba to za mu samu arzikin amma za mu yi ta kuka kuma a lokacin da babu yake aiki albashinsa ɗari biyu ne wannan dawayenmu a 1979 200 biyu ana ganin sune manyan ma'aikata jaka ake biyan su naira ashirin ashirin lokacin murtala koriya za a biya shi albashi a sa masa a cikin envelope irin mai ɗan huji-hujin nan daga baya wajen envelope ɗin haka kana ganin kuɗin ba mu kai mu ƙirga wannan kuɗin ba sai dai bayar mu ta ƙirga cas cas guda goma wai shine albashinsa yanzu albashi na ninkin wancan nawa ne ni yanzu albashi na kai ma albashin ka nawa ne yanzu wani ya daukar albashi ya kai dubu hamsin dubu hamsin fa kai wani ma dubu ɗari yake dauka dubu ɗari biyar to amma wadda yanzu muna kuka wata dauci eh na san cewa abin da ɗari biyu za ta maka a wancan lokacin dubinka ɗari biyu a yanzu ba za ta yi ba to amma da duk da haka maganar talauci madaina daina kiran talauci kawai mu koma mu gode wa Allah dan uwa daga cikin ni'imomin da Allah ya mana in ba yara kanana ba anan ba wanda ba bai da wannan ni'imar da Allah ya mana ita ce ni'imar waya nakan so in ja hankalin mutane in na samu ainihin lokaci irin wannan akan wannan wayar da muke rikewa ni'ima ce gingimemiya daga cikin ni'imomin da Allah ya mana amma ba ma gode wa Allah akan wannan ni'imar shi ko Allah in kana so ka gode masa akan ni'imar da ya maka shine ka sarrafa wannan ni'imar da ya maka din nan ta hanyar da ya da ta hanyar da ya amince in ba haka ba to duk abin da za ka yi sunan abin butulci sunan abin madallatir Allah ya maka ni'ima kuma ka ce Allah na gode amma gaskiya Allah ni ba zan bi ka akan wannan ni'imar da kamun ba mafi yawanci muna rike da wayoyi malamai sun yi rubutu akan na dubban amfani da waya rubutu da yawa masu wa'azi sun yi masu ba sun yi masu karantarwa sun yi amma da yawa mu da yawa abinda malam ya faɗa ɗazu ba mu ma hankali da lura ba mu san a'a to wai shin ma wayan nan rike ta akwai dokoki ko mu. a shi dai yana da kuɗi ya ji ya sayi waya a kasuwa ya fara amfani da ita kuma gashi malam bai lahallari malam abdurrahman al-akhdari yana cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta alama hukumar lahi fihi bai halatta ga mukallafi ba baligi wanda shari'a ta hau kansa ya aikata wani aiki sai ya kawo fi'lan din da ni kira ma'ana kowane irin aiki zaka yi sai ka san hukuncin Allah a ciki to yanda dai ba mu san da yawa mu san hukuncin riƙe waya ba amma muna waya a kira a kira ka ka tura sako a turo maka wani ma iliminsa a waya ya kai ga ya sayi kaya a wata duniyar ya je jumiya ya bude ya sayi kaya ya je Amurka ya soka ya je china ya soka duk a waya yana kwanci a nigeria abinsa ba ba wata wahala bai hau jirgi ko mota ba ya soka ya kuma an kawo masa har gida amma me hukuncin rike wayar da sarrafa ta da abubuwan da ya kamata a ce ya kiyaye ba abin da ya dame shi wani kuma da wayar zai karatu ya yi digiri ya yi masa har ya fi hijji da waya bai taba ganin malamin ba cil da cil amma ya samu certificate na digiri na masters na phd amma bai san hukuncin rike wayar ba to abinda zan mana a wannan lokacin shine in tunatar da mu abinda malamai suke faɗa game da waya da hukuncinta da kuma da dubbanta kamar da na faɗi cewa waya ni'ima ce saboda waya da izinin Allah Allah ya sauke mana abubuwa da yawa waya a sanadiyar ta Allah ya kusanto mana da nesa da kana zullumin yadda zaka ainihin ƴaƴanka sun yi tafiya sun tafi wani gari baka san halin da suke ciki ba sun isa lafiya ba su isa ba iyalanka sun isa lafiya oho sai ran da suka dawo kawai sannan za ka masa oyoyo suna hanyar dawowa ba sa hanya kila ka ba ta sati ɗaya ta je ta gano gida ta ji sati ɗayan ya ƙare rashin lafiya ya kama ta kai kun yi za ta dawo ranar alhamis alhamis ta yi ba ta dawo ba juma'a shiru suka fara jimami to mai faru ko sun taso a hanya sun yi hatsari ne amma yanzu a waya duk sai a gaya maka cewa ai muna nan abin da ya hana mu zuwa wallahi za a yi bikin kandace shi yasa muka tsaya sai mun yi bikin sai mu dawo sai hankalinka ya kwanta amma da da yake ana cikin duhu shi yasa rashin sanin daɗi ma daɗi ne yanzu ba zai yi wannan abin ya faru kuma ka kwanta ba dole sai ka sai da zaka duk yadda zaka yi ka samu labarin sai ka yi in ba ka ba hawa mota ya kama ka ka bi hanya saboda akwai hanyar sadarwa kuma baka san labari ba a'a sun bi hanyar nan yan iska masu ɗauki mutane ne da neman kuɗin fansa sun yi hatsari ne a'a sun faɗa wurin yan ta'adda ne mutanen da marasa son zaman lafiya da in aka tada rikici su tare hanya su kashe mutane ko me yake faruwa ne hankali sai ya tashi amma da waya sai Allah sauke mana sai mu ji labarin ƴan uwanmu ka sada zumuncin da sai ka kashe naira duba-duban dubai kafin ka je duk da cewa za mu ji hankalin mutane waya ba ta isa sada zumunci kaɗai ba bahaushe ya ce zumunci a ƙafa yake idan ka yi da waya to ya rage amma dai ka tashi ka je ka gansu wannan shine asalin zumunci amma dai in kai da waya wanda ba a samu wannan damar yanzu kuma an samu dama sai a yi ya ɗan rage ko alhamdulillah yi ta kasuwanci yanzu wasu da wannan wayar sun yi kuɗi sun yi kuɗi waya ta sa Allah ya sa musu albarka sun yi kuɗi sun yi kasuwanci wani a wayar sai ta sai da kaya kawai ya ta sai da kayayyakinsa a waya kawai sai dai a gani a ah, na ga kaya iri kaza da an da a turo min kalan nan da bare sai ya makin ɗin wanda yake so sai a turo sai tura kuɗi ta waya ka tura kuɗi ta waya a turo ma kuɗi ta waya ka yi kaza duk wannan ni'imomin ya kamata mu gode wa Allah Allah mun gode maka akan wannan ni'ima yasa da zaran an ce wani kamfani daga cikin kamfanonin da muke amfani da su sun samu matsalan service na tauka ya yanke duk sai hankali ya tashi wani ya riga ya kulla wani kasuwanci mai maiko an ce cat yadda aka misali lokacin da Twitter suka rashin kunya a Najeriya aka dakatar da su mutane da yawa sun yi hasara saboda mai. sun kulla wani kasuwanci watakila wani ya ma gatu da kudi ta twitter yanzu kuma abubuwa sun abana sai a fara neman ko ta hanyoyin da yanzu ya za a yi sabon lalime kenan a duhu